Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci, Muhammad Hafiz Baballa tare da Baba Yakubu Makeri da saura abokanan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Laraba 29 ga watan Disamba na shekarar 2021. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga baba da kanin labaran duniya. To balle a yau laraba an rufe kafar yada labarai ta Stand News mai rajin kafar demokuraɗiyya a Hong Kong bayan da 'yan sanda suka kai samame a ofishinsa. Hukumomin Indonesia sun faɗa a yau laraba cewa za su mayar da jirgin ruwa da ke ɗauke da musulmin rohingya 120 zuwa ruwan ƙasa da kasa duk da kira da hukumar 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ke mata da ta ba jirgin daman sauke fasinjojinsa a cikin ruwanta kana wani shahararren masanin tarihi kuma ɗan rajin kare haƙƙin bala'adama a ƙasar rasha ya bayyana kaɗuwarsa game da hukunci da kotun kolin rasha ta yanke a jiya talata akan rufe ƙungiyar fafutuka ta ƙasa da ƙasa ta memorial international tokanin labaran kenan bayan labaran duniya kashi na farko za ku ji cewa a Najeriya 'yan bindiga sun kaka ba wasu garuruwa haraji a jihar Kebbi. Suna so a haɗa musu miliyan goma kolo, miliyan goma laka, miliyan goma tun jibo. In kuma ba a haɗa su ba, to a haɗa ma hakimin garin nan ya tattara kaya ya bar gari, don za su za su dawo. Ƙungiyoyin 'yan kasuwar jamhuriyar Nijar sun bayyana farin cikinsu game da matakin da hukumar Duwan ta ɗauka na dakatar da takardar izinin wucin gadi ta fitan kaya a cikin ƙasar. Kokari da shi da General na Duwan ya yi bisa ga alƙawalin da ya ɗauka bisa ga koken da muka kai mishi eh, bisa ga umarni na shugaban kasa na aduba sai mu yi mishi godiya kwarai da gaske kuma mu sa idanu ga abin da yake kai yana kawa kamar kowace ranar Laraba, yau ma za mu gabatar da shirin Arewa a yau, wanda Nasiru Adamu El Hikaya ke gabatarwa tare da wasu daga cikin rayun da kuke aiko mana. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makili. a yau laraba an rufe kafar yada labarai ta stan news mai rajin kafa demokradiyya a hong kong bayan da 'yan sanda suka kai samame a ofishinsa suka ɗora hannu akan kadarorinsa kana aka kama manyan ma'aikata akan zargin laifin buga tun zara jama'a a sabon hari akan kafafen yada labarai an kafa standings ne a shekarar 2014 a matsayin wacce ba ta karkashin gwamnati Kanin ita ce babbar kafar yada labarai ta masu rajin kafar demokuraɗiyya da ta rage a hong kong bayan wani bincike da hukumar tsaron ƙasa ta gudanar a wannan shekara wanda ya kai ga rufe kafar yada labarai ta apple daily ta hamshakin ɗan kasuwan nan layi da ke ɗaure wannan samamen ya haifar da damuwa da dama game da walwalar aikin 'yan jarida a yankin da birtaniya ta mulka wanda aka maida shi ga china a shekarar 1997 tare da alkawarin kare haƙoƙin daidaikun mutane in ji ƙungiyoyin kare kafafen yada labaran steve lee shugaban sashen tsaron ƙasa na 'yan sanda ya faɗa wa manema labarai cewa stan news ta buga labarai da kuma sharhi da za su tunzura jama'a su tsani hukumomi ya ce wasu labaran sun ce masu zanga-zanga sun bata a birnin a wani tashin hankali na masu rajin kafa demokuraɗiyya a shekarar 2019 ko kuma an ci zarafinsu ta jima'i batun da ya kira da rashin gaskiya mara tushe da kuma mugunta hukumomin ƙasar indonesiya sun faɗa yau laraba cewa za su mayar da jirgin ruwa da ke ɗauke da musulmin rohingya 120 zuwa ruwan ƙasa da ƙasa duk da kira da hukumar 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta yi da ta ba fasinjojin daman kawo ƙarshen kwanaki da suka kwashe a kan ruwan a lardin asai da ke arewacin ƙasar rahotanni sun ce jirgin ruwan ya huje injinsa kuma ya lalace yana kan ruwan teku a cikin yanayi mai tsanani kana yana kan hadarin nutsewa in ji hukumar ta 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya a jiya talata hukumar ta unhcr tana matukar damuwa ga rayuwa da kuma kare lafiyar mutane da ke cikin jirgin a cewar wata sanarwa domin kiyaye asarar rayuka muna kira da babban murya ga gwamnatin indonesiya da ta ba jirgin daman shiga ruwanta cikin gaggawa masuntan yankin ne suka fara ganin jirgin a ranar lahadi da ta gabata a cikin ruwa mai tazarar kilomita 96 daga gabar tekun biron wata gundumar da ke larjin ase inji badruddin yusuf shugaban masuntan yankin ya ce masantan ba su iya jan jirgin da ya lalace ba amma sun ba fasinjojin da ke fama da yunwa abinci da ruwa da tufafi wanda suka hada da mata 60 da yara 51 da kuma maza tara labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wani shahararren masanin tarihi dan rajin kare haƙƙin bala'adama ya bayyana kaduwarsa game da hukuncin da kotun kolin rasha ta yanke a jiya talata akan rufe kungiyar fafutuka ta kasa da kasa ta memoria international wanda ya bada tarihin cin zarafin tsohuwar tarayyar soviet tare da gano waɗanda tsohon ɗan mulkin kama karya na tarayyar soviet joseph stalin ya shafa kungiyar rajin kare 'yancin bala'adama wanda ta daɗe tana shan wahala a hannun hukumomin rasha an kama ta ne da laifin take dokar da ta bukaci duk wata kungiya mai zaman kanta da ma wasu kungiyoyin su yi rajista a matsayin dillalan kasashen waje idan sun kasance suna samun taimako daga wajen masu sukar lamirin kremlin sun ce ana auna kungiyar ce bisa dalilan siyasa wata kungiya mai kawance da memoria international da ake kira memorial human rights center da take gangami a madadin 'yan siyasa da suke daure a rasha ita ma tana fuskantar barazanar doka a yau laraba masu shigar da kara a moscow za su buƙaci rufe ta bisa ikirarin da ake mata na tabbatar da ta'addanci da kuma amincewa da tsatsauran ra'ayi cikin wallafe-wallafenta zaluntarar kungiyoyin international memorial da memorial human rights center cin zarafi ne ga ayyukansu masu kyau da kuma kare haƙƙin bal'adama a ko'ina in ji sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken a wata sanarwa da ya fitar da yammacin jiya talata yana mai cewa mutanen rasha da kuma miliyoyin da suka sha wahala daga zaluncin zamanin soviet sun cancanci a kyautata musu blinken ya ci gaba da bayyana goyon bayan amurka ga waɗanda ake auna su a rasha da suke bayyana 'yancinsu suna faɗan albarkacin su suna kafa ƙungiyoyi kana suna shirya tarukan lumana an jima kaɗan baba yakubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu Kafin nan bari mu leƙa a ɓangaren rahotanninmu. A Najeriya har yanzu jama'ar da basu ji ba basu gani ba na ci gaba da shiga kunci sanadiyar ayyukan 'yan bindiga inda suke ci gaba da aika-aikar su hankalinsu kwance. Wannan karo 'yan bindigar sun faɗaɗa ayyukan su ne na cin zarafin jama'a ta hanyar kakabawa talakawa haraji a jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin ƙasar wanda dole a biya ko a haɗu da fushinsu daga Kebbi. Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto. Sha'anin rashin tsaro a Najeriya musamman a yankin Arewa, 'yan bindiga sai ƙara faɗaɗa ayyukansu suke yi zuwa wasu sassa duk da ƙoƙarin da wasu ke ganin mahukunta na yi a wasu wurare. Mako biyu da suka gabata ne mayakan Najeriya suka soma yakar 'yan bindiga a gabacin Sokoto da ke arewa maso yammacin ƙasar duk da yake kawo yanzu babu wani bayani hukumance na nasarar da aka nuna an samu sanadiyar wannan fafatawar. sai gashi kuma 'yan bindigar sun bulla jihar kebbi suna gallazawa jama'a ranar talatan makon jiya ne mahara suka aukawa wasu ƙauyuka na yankin ingaski da ke jihar bayan sun kwashi kayayyaki da dabbobin jama'a wannan makon sai suka aiko da sako ga jama'ar ƙauyukan kamar yadda wani mazaunin ƙauyen kolo wanda ke gudun hijira a garin yawuri ya shaida min. suka ce yana suna son magana da hakimin gari to wani ɗaya daga cikin manyan gari ya ce gaskiya ba su nan saboda wurin nan da aka yi ba su dawo ba ya ce to idan suka dawo ya gaya musu su suka kira suna so a haɗa musu miliyan goma kolo miliyan goma laka miliyan goma tungan jibo in kuma ba a haɗa su ba to a haɗa ma hakimin garin nan ya tattara kaya ya bar gari don za su za su dawo aka dai neme su da to Allah su yi haƙuri suka ce maganan gaskiya kenan takaice magana ke waɗa ma yanzu sun gan kolo an watse gaba ɗaya to jiya na je ni domin in kwaso abinci na da na bari ko da na je zai na tarar da manyan garin da suka rage suna magana kan a kira su tunda hukuma mu dai bata kawo mana doki ba da aka ce to a neme su da a sulhu su wada abin da za a basu don Allah mu dawo gidajen mu zanna tunda ba kawai dai binni ba ta mishi na tuntubi rundunar 'yan sandan najeriya akan ko suna da masaniya akan wannan batun sai dai kakakin rundunar a jihar kebbi dsp nafiu abubakar ya ce zai bincika yan bindiga sun aza musu tara naira miliyan goma goma ko wani kauye. Kolo. Eh kolo. Cikin gaske ne. Eh cikin gaske kusa da kimo. Wato insha Allah gaba. Kawo zuwa hada wannan rahoton dai ba wani bayani da na samu daga gurinsa. Da daɗewa dai masharanta akan lamura ke bayar da shawarwari ga mahukunta akan matsalolin rashin tsaro amma dai har yanzu ba biyan bukata abinda wasu ke ganin kamar ana yin birisin da shawarwarin da ake bayarwa. Farfesa Bello donin Bada mai sharhi ne akan lamuran yau da kullum. mutanen wuri inda abubuwan ga ke faruwa suna ba da labari ko yaushe gwamnatin tarayya idan tana sauraren kafofin watsa labaru ko da ya zamanta jami'anta na leƙen asiri ba su aiki tana jin abin da kafofin watsa labaru ke faɗa ya kamata a ce ta bincika sannan idan ta bincika ya kamata a ce ta magani wanga abu domin rayuwa daraja ke gare ta ba a yi ba waɗannan mutane amana ne har an sa sun fara hidda rai tsammani da cewa gwamnatin tarayya da ta jihohi da shugabanninsu suna iya musu wani magani da kuma inda duk jama'a da aka mulki sun ka fara juya baya ga gwamnati wadda ya zamanta tana da haƙƙi akan suna da haƙƙi akan ta to an samu matsala. Wannan yankin na jihar Kebbi a cikin sa ne aka sace ɗalibai a makarantar sakandaren gwamnatin tarayya da ke birnin Yawuri waɗanda yanzu kusan wata bakwai sauran ɗaliban na hannun mahara gwamnati ta kasa ceto su duk da halin kunci da 'ya'yan yaran suka shiga musamman masu 'ya'ya mata muhammad nasir muryar amurka daga kebbi a najeriya a gaida muhammad nasir ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ga baba yakubu da labaran duniya kashi na biyu hukumar birnin cape town na afirka ta kudu tana shirya addu'o'i na addinai daban-daban domin karraba babban limamin krista desmond tutu birnin ya ce iyalan tutu za su halarci taron da za a gudanar a babban zauren taro na birnin tare da wakilai daga addinai daban-daban wannan ɗaya ne daga cikin manyan karrama wanda ake yi wa tutu a wannan mako bayan rasuwansa a ranar lahadi yana da shekaru 90 za a kwantar da tutu a ranar alhamis da juma'a a cocin st george's cathedral tsohon cocinsa a cape town domin bankwana da shi za a iyakance jana'izarsa a ranar asabar ga masu halarta ɗari saboda kiyaye dokokin coronavirus daga bisani za a shigar da tokar tutu a ɗakin tarihi a babban cocin kowace rana a wannan mako ana buga ƙararrawa a babban cocin na tsawon mintuna goma kuma an ajiye littafi a waje don masu zuwa makoki su rubuta sunayensu. su a ƙarshe amurka da rasha za su yi wata tattaunawa a cikin watan janairu akan makaman nukuliya da kuma tankiya da ake samu akan iyakar rasha da ukraine kakakin kwamitin tsaron ƙasa a fadar white house ya faɗa manema labarai cewa bangarorin biyu za su gana a ranar goma ga watan janairu sa'annan tattaunawar rasha da ƙungiyar tsaron nato za ta biyo baya a ranar sha biyu ga watan janairu kana za a yi wani taro da za a gudanar a ranar sha uku ga watan janairu tsakanin rasha da amurka da mambobin ƙungiyar tsaro da yin aiki tare a turai idan muka zauna a wannan taron rasha za ta bayyana damuwarta kana mu kuma za mu kawo damuwarmu akan teburi game da ayyukan rasha in ji kakakin kwamitin tsaron ƙasar ya ce akwai wurare da za mu iya samun nasara akwai kuma wurare da dama da ba za mu cimma fahimta ba dama abin da tattaunawar diflomasiya ke nufi kenan gwamnatocin kasashen yamma sun bayyana fargaba akan tara sojoji da rasha ke yi akan iyakarta da ukraine inda suke nuna damuwa a kan yiwuwar rasha za ta iya kai mamaya shugaban rasha vladimir putin ya musanta wannan batu kane ya buƙaci tabbaci cewa nato ba za ta faɗaɗa ƙungiyarta zuwa kusa da yankinsa ba ministan harkokin wajen ukraine dimitro kulebo ya kafe wani sako a shafinsa na twitter akan amincewar ukraine ga wannan tattaunawa da kuma sha'awar shiga cikinta muna goyon bayan wannan shawara ta amurka da tarayyar turai da kuma nato za su yi magana da rasha tun da yake babban manufa ita ce kawo karshen yaƙi da makamai na ƙasa da ƙasa da yaƙi da rasha ke yi da ukraine A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. ƙungiyoyin 'yan kasuwar jamhuriyar Nijar sun bayyana farin cikinsu bayan da shugaban hukumar Duane ya umarci ma'aikatansa su dakatar da matsawa 'yan kasuwa game da takardar izinin wucin gadi ta fitan kaya da aka saba karba a can baya akan hanyoyin cikin gida sai dai sun ce za su bi diddigin wannan mataki don ganin ba a sake komawa ruwa ba wakilin murya amurka a yamai sulamu barma ya aiko mana ƙarin bayani. Yawaitar ƙorafe-ƙorafen 'yan kasuwa a game da takardar fiton kaya ta wucin gadi wato pasaban da kuma irin yadda tsarin ke tarnaki ga harkokin kasuwanci ya sa shugaban hukumar duwan aiki wasiƙa ga ma'aikatansa na jihohi wacce ta hanyar ta ya ɗauki matakin soke wannan tsari. Shugaban ƙungiyar 'yan kasuwa Alhaji Hatimu Sama'ila Mai Aya na daga cikin waɗanda suka yi gwagwarmayar ganin an samu wannan sassauci. DG na duwane duk wannan sanarwa ya ce nan daga duk wanda addafa sabon kite ko shi da wata kitans ta biyan kaya gidan duwan ko shi da wani bardero ko kuma wata reshi ingantatta ta kaya ya ba da umarni daga yau ka ajankin duwan su kara takura ma masu waɗannan takardu kuma ya ba da umarni ga dukkan direktan rejunu su ma su faɗa ma dukkan ajankinsu bisa ga cewa abin da akwai na fasabon da waɗanda takardu da zana ka a takura mu kowa bisa ga circulation na kayan shi. Shugaban kungiyar sin ta 'yan kasuwan da ke shigo da kaya daga waje Alhaji Yakuba dan Maradi wanne ya jima cikin wannan fafutuka ya yaba da matakin na shugaban ma'aikatar Duwan to amma kuma ya ce akwai bukatar duba wasu matsalolin na daban da ke addabar 'yan kasuwa akan hanyoyi. Akwai masu sai da kayan legume dinmu in suka ɗauko kayan nan daga Najeriya wallahi wani lokaci takarda biyu suke yi in sun shigo Nijar su yi takarda kuma a tsakar tahiya ko a yayya ko kure kuma a ce su yi wata takarda ina gaskiya take in ka huto daga gidan duwan nan yamai mai kamun ka shigo cikin gari daidai service king m nan na aeroport za ka iske wani bi motoci sun aza mota gida biyu don suna tare mutane to wannan ba su yarda da aikin yan uwansu bane ganin yadda sautari akan fuskantar tufka da walwala wajen gudanar da ayyukan hukuma a nan Nijar yasa shugabannin yan kasuwa suka a niyyar bin diddigin wannan sabon mataki domin tabbatar da cewa ma'aikatan kan hanya ba su yi gaban kansu ba a wannan karan. kokari da shi Director General Nadwan ya yi bisa ga alkawalin da ya ɗauka bisa ga koken da muka kai mishi eh, bisa ga umarni na shugaban kasa. na a duba sai mu yi mishi godiya kwarai da gaske kuma mu sa idanu ga abin da yake kai yana kawa in wannan umarni wanda ya bada zai aiki ko kuma akwai waɗanda za su eh, yin batali da shi za mu sa ido a matsayinmu na eh, jagororka na 'yan kasuwa mu gani matakin wanda ke fara aiki a take yanke wata hanya ce ta samar da sassauci ga 'yan kasuwar da ke isar da kaya daga birnin yamai zuwa sauran sassan kasa musamman waɗanda ake shigo da su ta tashoshin jirgin ruwa yayin da ta wani bangare abin ke zama wata hanyar magance cin hancin da wannan tsari ka iya haddasawa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar a gaida sule mummuni barma da wannan rahoton kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a da yaushe ake za a iya zuwa shafukan mu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya. Arewa Arewa a yau. Masu sauraro barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A wannan shiri za mu ci gaba da duba yadda illar sace ɗalibai ke zama babbar damuwa a sassan arewacin Najeriya musamman ma yankin Arewa maso yamma. malami masanin kimiyyar siyasa na jami'ar bayero dr sa'idu ahmad dukawa zai kammala mana sharhi a kan wannan darasin arewa zumunta ta nishaɗi sai sai alfahari da yawan a tarihin musulunci an yi yaƙe-yaƙe a kan 'yancin mace ɗaya shi yasa wani lokacin musulmi suke wa ai yammacin duniya dariya suka ce suna kare yancin mata saboda sai a ga inda ake ta karkashe mata da ƙananan yara ba su komai ba a kai amma alhali a tarihin musulunci mace ɗaya ta yi ƙara cewar wayo ta shiga uku aka ɗaura yaƙi aka je sai da aka kwato ta saboda haka dole ne ko a ɗaura yaƙi a je a kwato waɗanda aka kama ko in hmm. ba za a iya yaƙi da su ba a biya su kuɗin fansa su sako waɗanda suke ƙarƙashin daular da shugaba ike cewa shi shugaban wannan waje ne ma'ana tun daga kan gwamna hakan shugaban ƙasa dole su ne su ne suke da haƙƙi kuma a zamanin can ma muna kallon yadda amerika take a kan ran ɗan amerika guda ɗaya za ta iya kashe 'yan wata kasar komai yawansu sai ta kwato wannan dan amerikan guda daya su akan 'ya'yan inda waɗanda suke ƙarƙashin daular su ba sa sake ko a zamanance suna koyi da inda daular musulunci ta yi a baya wato dai kowace ƙasa dai akan ya kamata kan 'yan ƙasar ta ta yi duk abun da za ta iya yi ya wajaba ba ya kamata ba in ka ce ya kamata ya ka sassauta ya wajaba wajibi ne ta yi dukkan abin da za ce ta kare 'yan kasa kuma in sun fada hatsari ta 'yanto su ta kubuto da su daga wannan hatsari. a ƙarshe gaba ɗaya dr sa'idu ahmad dukawa arewa za ta iya dawowa a irin da kuwa mutane babba na girmama karami musulmi ya tafi masallaci kirista ya tafi coci ba wata matsala. kwarai kuwa ai komai farko yana da ƙarshe kuma kullum abin da yake asali shine ake koma masa idan an sauka daga gare shi asalin zaman arewa shine zamantakewar lumana tsakanin al'ummu daban-daban wani abu ya zo ya tashi wannan to kuma sai ya tafi saboda da ba shine asali ba don haka zai tafi kuma za a sake dawowa arewa ta sake zama na lumana da dukkan bambance-bambancen da take da shi magana ce ta lokaci kawai da faɗakarwa da ɗaukan matakan da suka dace daga dukkan bangarorin da suka dace a guje za a dawo wato an ga doka wani gun ne sai ga wannan ya ce shi dan middle belt ne wannan ya ce eh. su kabila kaza ne wa'adancan su ce eh, an take musu haƙi da sauransu yali eh, kaya duk taɓarɓarewar shugabancin ce ta janwo wannan rashin samun shugabanci na gari shine duk janwo wannan amma da ka samu shugabanci na gari kowa iji ba a take masa haƙƙin nasa ba kowa iji ba ya fuskantar wata barazana shikenan za ka kira kowa kuma izo kuma ka sa kowa abin da kake so kuma iya mutane su zauna lami lafiya. A gaida dokta na Kanon Dabo sai wata zantawa in mun sake samun dama. Yanzu kuma ga tsohon ma'aikacin gwamnatin Najeriya Mr. Fred Manjak da yadda arewa take a zamanin baya da ya sha bamban da yau. Muna maganan arewa, ina muryan arewa take. Muryan arewa duka an rushe ta. Radio Najeriya Kaduna da ya kamata tana shortwave yadda muka fanta Yau Radio Najeriya Kaduna tana Radio Wave harka ne na tarayya. Federal Radio Corporation of Nigeria. amma ka zo ka dukwafa shi ka mai da shi ka ce an mai da shi medium wave ka mai da shi property na kaduna state government kenan ina arewan take ka bude wa an su abubuwa wai FN station federal FN station wanda ba ba za su cika gurbin radio Najeriya Kaduna ba yau kana expecting arewa ta koma irin da ta yaya ina new nigerian newspaper legacy din sadaunan wannan kowa Kowai tashi arewa yana karya da sunan eh, sa'amadu bello amma abubuwan da sa'amadu bello ya yi yau an watsa da shi kowa gidansa ya sani kowa tumbinsa ya sani dan uwanka yana jin yunwa baka san shi ba za ka shiga babban gida ka rufe kofa yana nan a kofan gida arewa na ba haka da ba arewa yaron kaninka misali ya rufe kana ganin sakamar ɗanka ne yaron da ma baka san iyayensa ba sai daga baya ka sani naka ne to amma yau ina in ba ko dago yake maka ta yadda da kodagon da yake yi ba ba ruwan karshe mu tashi mu gaira arewa mu tashi mu gaira kanmu arewa ta kuda bata ga komai ba yanzu haka aka turo wani yaro shi eh, wane ne nan wane ne kano aka turo shi yaro karami da bai san tarihi ba yana tsokalan fada lokacin da aka yi yaƙi alif ɗaya ɗari tara 67 zuwa 70 nan Kano yana ina saboda haka arewa arewa in muna so mu yi gaskiya mu yi adalci muna so mu yi gaskiya mu yi adalci shine inda arewa za ta mai da martabanta Mr. Fred jack Na'am. ka yi bayanan abubuwa da suka faru a tarihi inda yanzu kuma kace inda ana son gyarawa to sai dai a riƙa yin adalci shin ta yaya za a yi adalcin nan menene za a iya zama adalci na gode ina wa'anda suka ci moriyan arewa tun safe tun da ka ci moriya arewa yadda za ka biya ta ka yi adalci yadda za ka adalcin nan da za ka yi yau misali kaduna ita ce cibiyata har yanzu hmm. ita ce cibiyar arewa duk abin da take wurin yau kaduna ta ɗauke ta adalcin nan da za mu fara daga zuci ba daga mu ba yau misali ina da kasa ne ba misali ba ina da nakasa ina inda aka ajiye in kana da matsala kai mai nakasa ka zo a ɗan taimaka maka babu arewa ba wanda ya taɓa tunanin haka na nasiru wurin maka wani abun da na gani akwai lokacin da na je zaria na je sai allah sai ya sada ni da wani waye dr gani bitrus gani bitrus gani mutumin saudan kaduna ne likita ne na kashe makaho kuma yana koyar da masu ido bana nasiru idan muka samu mutane irin su guda goma kowa yana gani yana koyi da shi na tabbatar bara ba za a same ta ba ba za a taɓa samun ta ta yake nan. na biyu na ita aikin gwamnati yau shekara na hudu Malam Nasiru dubu biyar ake bani a wata a madadin pension. Dakata nan dattijo manjak sai makon gobe in mu haɗu a sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu El Hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. Yanzu kuma sai rayun da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito daga Aliyu Muhammad Dan Fulani Maradawa da Babangida AA Dogo Zurmi jihar Zamfara suka ce salam biyo ya Hausa don har da gaske gwamna Aminu Bello Masar na jihar Katsina yake yi cewa talakawan jihar su kare kansu daga har-haren 'yan bindiga to ya kamata a samar musu da makamai a kuma ba su horo ta yadda za su iya kare kansu ba wai haka kawai a ce su kare kansu ba tare da an ba su abin kare kan ba sako na gaba ya fito daga aminu adamu malam madori da umar baban yaya sabon gida da comrade hassan hamza sule tankarkar a jihar jigawa suka ce assalamu alaikum murya amurka hakika martani da tsohon shugaban kasa chief olusegun obasanjo ya yi wa edwin clark akan batun mallakar albarkatun kasa ya yi daidai domin babu wani yanki da ya mallake shi na ƙasa baki ɗaya don haka ya kamata su yi haƙuri a zauna ƙasa ɗaya al'umma ɗaya. Sako daga Shehu da Rijau ya ce, a yayin da iskar sanyin hunturu ke kaɗawa a wannan lokaci yana da kyau jama'a mu zamo masu yin taka tsantsan domin a irin wannan lokaci ne ake yawan samun tashin gobara Ubangiji Allah ya kare amin. Sako daga Muhammad Ahmad Usman Tungan Makeri ya ce muna kira ga mahukuntan karamar hukumar Rafi Kagara ta farfado da makarantun firamare da sakandare a karamar hukumar. Hakan ya faru ne ta yadda 'yan bindiga suke kawo barazana ga jama'a da makarantu a yankin. Madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice. To baban a takaice a yau laraba an rufe kafar yada labarai ta stan news mai rajin kafa demokradiyya a hong kong bayan da 'yan sanda suka kai samame a ofishinsa suka ɗora hannu akan kadarorinsa kan aka kama manyan ma'aikata akan zargin laifin buga labarai tun zara jama'a a sabon hari akan kafafen yada labarai an kafa stan news ne a shekarar 2014 a matsayin wacce ba ta karkashin gwamnati kane ita ce babbar kafar yada labarai ta masu rajin kafar demokuraɗiyya da ta rage a hong kong To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatarwa sai kuma Daniel Brown da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa mu tara a shirin mu na dare idan Allah ya kai mu. yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe. Yau da gobe.